To, tukuna shi kan shi bazum, ministan waje kasashen waje, ya san cikin jam'iyyar shi ma yana da magaba, kuma can zandarcin shi kan minorite ne, akwai wanda kan shi cikin jam'iyyar shi. Mu ba mu san gaba ba ku zo don ba ka san mu ko ba mu san ka ko kana don muna adawa mu maka wannan walakancin mun yi karin haka. don mun taɓa iko tare da su ko mun taɓa adawa tare da su mun san halin su yau mutanen na sun tsorata da su nemi inda ciwo yake suna neman kame-kame su azama wasu abin da kamata ba Mumin kafin mu je a toye ko a ma yan uwan bazum matsala eh to ai ba gidan shi ne kawai aka kai mahari ko kuma aka yi kone-konen ba an yi ma waɗanda ba ma 'yan siyasa ba to shi yana zargin cewa ba nashi kaɗan ba duk dai waɗanda aka yi kone-kone duk da su coci-coci 'yan adawa ne suka da tashi. Mu da muka nemi mu yi zanga-zanga yau da kwana goma muka nemi zanga-zanga sai da suka gamu da duka shika-shikan masu zaman tsaron kasan lafiya na polis na jandarmu na garda republican muka yi hira da su da merori biyan nan yamai da gwamnakin yamai da prezidantin kansulkin yamai muka tantauna da su kuma mun taɓa yin zanga-zanga ba a gani ba a yi wani abu cikin yamai kuma mun yi ƙarfi sa yara su yi wani abu da sunanmu su ma sun san su kuma sun san mun yi tsayawa cikin ƙasa ga har wannan yarin kan mun yi ƙarfin wannan su suka san wannan yau sun gan yau suna ƙasa ƙasa ba ta san su mutane ba ta san su ba dan lahimu ba dan abun suka ce ma mutane za su musu sun gani ba haka bane ƙarya ce suka musu to shine suke nan suna kama kame suna so su zamu zarga ma wasu da a kai su kasu ba don na ba da a kai su kasu wato wannan tashin hankali da zanga zanga da aka yi a jamhuriyar Nijar wadda kusan sai ka ce ta zama wani sabon abu kasancewa Nijar dai ba a san matasa da irin wannan tashin hankalin har da bin gidajen ibada ana cicina musu wuta da kuma gidajen mabiya waɗansu addinai ba. Menene a ganin ka ya janyo haka? To yau dai muna cikin demokrasiya Nijar a ce tun alif muna cikin muna cikin demokrasiya ko ba haka ba. Eh. Kin taba ganin haka? Kin taba ganin mulkin da ya samu haka? To ne ya janyo haka? In ka samu matsala, in kin samu matsala cikin gidanki, dibi kike kike mi ya faru, kan ki zargi wani wani kike ta ma shine ma wani bi ma kina ta ma shine shakihin gidan ya zaman to ba shi bane. Dan shine ya kamata mutane su sani cikin Nijar a akwai matsala da yawa. Tun musamman ga demokrasiya ki don ga mutanen masu tamakar su 'yan mulkin gurguzu ne ba mu taɓa ganin abun da suka ma talaka ba cikin ƙasar ga duk abun da suka sa cikin program su cikin abun da niyyar da suka ɗauka su ma 'yan ƙasa ba mu ga abun da kawo ba dai talaka ya ji daɗi da shi. To amma duk da yake. Eh to. Ba da gaba ba su sai kaza abin da bai kai matalaka wani karuwa ba. Eh wato a matsayinka a matsayinka na ɗan siyasa kuma shugaban al'umma kana ganin ɗaukar doka a hannu ko kuma ta da hankali irin wanda aka yi da kashe-kashen rayuka da kone-konen ita ce hanyar da ya kamata talaka ya nuna cewa bai ji daɗin gwamnati ba? Kin san kullum mu kanmu mutanen mu kuka suke ba mu saka musu raga su yi abin da suke so su yi don san wannan yan ikon yau kwarori ne ba ta su kaɗai nan suna da masu matakan iko masu ira kishin mutane za su matsa musu Muka mummula tija ne mun san wannan bai kamata ba. in mu ce ba mun yarda da shi kuma ba mutanen ba suka yi shi malumai wasu suka sa aka yi wannan abu kuma wannan abun da aka yasa aka yi shi akwai dammi menene shugaban kasan Niger kai musulmi kana cewa kai ne kake bin hanyar da umar yake kaje kaje wannan taron na fari kuma can kace kai ne Charlie kuma ka zo ka gwada mu 'yan ƙasar ku kai wata ka isa har jarida da ke bayan ka take ku ne Charlie kuce mutane ba za su taso ba musulmi nan ko an gudu annabi yanda yake su ce ba su zanga-zanga jama'a adiba a gani kwara tarihi shi kowa na da gargajiyar shi ba dan turawa sun ce haka za a ci mutanen mu haka za su yi shi ne ya kamata ki diba ki gani in a kulle shugaban kasa ne ta da wanga abu